INEC ta yi wa daraktocin hukumar hudu ritayar dole. 'Yan sanda na neman waɗanda suka yi wa wani yaro kisan gilla a Zaria. Adadin mutanen da suka mutu a hare-haren filato sun kai ɗari da da casa'in biyar. Rasha ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Burkina Faso bayan shekaru talatin. A fagen wasanni kuma za ku ji cewa iyalan Glazer sun rasa ƙarfin faɗa a ji a kan Manchester United. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu na TikTok, Instagram, Twitter, Facebook da YouTube da ma babban shafin na intanet wato www.fara'amediaservice.blogspot.com domin ganin dukkanin labaran da muke yada muku a kowane lokaci. Kanin labaran kenan.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 sannan kwamishinan tarayya Mr. Sam Olumekun shi ne ya bayyana haka a cikin wata sanarwar da ya fitar a ranar Laraba a Abuja. Yi masu ritayar dole ɗin ta biyo bayan fara aiki da sabuwar dokar da ta ƙayyada wa'adin shekaru takwas ga kowane daraktan da ke aiki ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Olumekun ya ce, bisa aiki da umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar a cikin wata sanarwa wadda aka fitar a ranar 27 ga Yulin shekara 2023 ne. Hukumar zaɓe ta bi wannan umarnin ta hanyar umartar dukkan daraktocin da suka shafe shekaru takwas suna aiki a INEC ko sama da haka da su gaggauta yin ritaya. Ya ƙara da cewa bisa tsarin wannan umarni, daraktoci hudu daga INEC za su ajiye aiki su tafi ritaya. biyu daga cikinsu shugabannin sassa ne a hedikwatar INEC da ke Abuja. Sauran biyu ɗin kuma sakatarorin tsare-tsaren ayyuka ne a wasu ofisoshin hukumar da ke jahohi. Sai dai kuma ya yi ƙarin hasken cewa wannan tsarin bai shafi manyan jami'an hukumar masu aiki a ɓangaren kula da lafiya ba, kamar yadda ita kanta takardar ta nuna, wadda aka fitar a ranar 7 ga Satumban shekara 2023. Rundunar 'Yan Sandan Jihar Kaduna ta tabbatar da gano gawar wani yaro ɗan shekara takwas, wanda aka ba da rahoton faɗansa a baya-bayan nan. Lokacin da suka je ziyara unguwar kwanar Dangora a cikin birnin Zaria. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Kaduna, ASP Mansur Hassan ya ce an kira jami'an su ne bayan ganin gawar yaron a yashe, kuma sun ga jini a kafofin jikinsa kamar idanu da dubura da sauran sassa. A ranar Laraba ne aka fara ganin cigiyar Ibrahim Muntaka Muhammad, wanda wasu ke cewa yana da lalura irin ta kwakwalwa da ake kira autistic, kuma an ce an yi masa ganin ƙarshe lokacin da ya bar gida da misalin karfe hudu na yamma a Zariya. Ya dai musanta da daraɗin cewa an kwakwale idanuwan yaron, amma dai ba shakka akwai jini a kafar idanuwan. ASP Mansur Hassan ya ce daga bayanan da suka samu, Yaran sun je Zariya ne ziyara daga Kano kafin wannan kaddara ta faru da shi. A cewarsa, sun baza koma domin samun bayanan da za su taimaka musu ga kama mutanen da suka tafka wannan aika-aika. Ya dai ce zuwa yanzu ba su kai ga kama kowa ba. Sai dai tuni suka mika gawar Ibrahim Muhammad ga iyayensa domin yi masa sutura. Shugaban ƙaramar hukumar Bakos a Filato ya ce mutum 148 aka kashe. a hare-haren da 'yan bindiga suka kai a jajibirin Kirsimeti a yankin. Hakan inji jaridar Vanguard na zuwa daidai lokacin da adadin mutanen da suka mutu sanadin hare-haren a ƙananan hukumomi uku na jihar ya kai 195. Daga cikin adadin an kashe mutum 148 a ƙaramar hukumar Bakkos kaɗai, wasu goma sha tara a ƙaramar hukumar Mango da wasu 27 a barikin Ladi. An kuma kona gidaje dubu ɗaya da da ɗari biyu casa'in a bakos sai gida ɗaya a mangu da shi ma aka ƙona, sai dai har yanzu ba a kai ga sanin yawan gidajen da aka ƙona ba a barikin Ladi. Fiye da mutum dubu goma ne suka ɗaiɗaita sakamakon hare-haren na 'yan bindiga a yankunan Bakos da Barikin Ladi. Ƙasar Rasha ta sake buɗe ofishin jakadancinta a Burkina Faso a ranar Alhamis bayan shafe kusan shekaru 32. A cewar sanarwar gwamnatin ƙasar da ke yankin Afirka ta yamma da kuma jami'in diflomasiyyar Rasha suka fitar. An rufe ofishin ne a shekarar 1992 a cewar jakadar Rasha a makwabciyar ƙasar Ivory Coast, Alexei Saltykov. Shugaban Rasha Vladimir Putin zai naɗa sabon jakadan Rasha a Burkina Faso. A wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Burkina Faso ta fita ta tabbatar da cewa Rasha ta sake buɗe ofishin jakadancinta a yau Alhamis a Wagadugo, Ugadugu. Saltikov ya ce zai jagoranci ayyukan diflomasiyyar Rasha a Burkina Faso har sai an naɗa sabon jakadan. yana mai bayyana Burkina Faso a matsayin tsohuwar abokiyar hulɗa da suke da kyakkyawar alaƙa ta abota. A bara Burkina Faso ta fuskanci juyin mulkin soji har sau biyu, waɗanda aka yi sakamakon rashin gamsuwa da kuma gazawar da aka yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro ta masu tada ƙayar baya. Tun bayan hawan su mulki a watan Satumba shekara da da ashirin biyu ne, Gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta nesanta kanta daga Faransa tsohuwar abokiyar hulɗarta, sannan wacce ta mata mulkin mallaka. A watan Oktoba ne Burkina Faso ta ƙulla yarjejeniyar da ƙasar Rasha kan gina tashar makamashin nukiliya domin ƙara samar da makamashi a yankin Sahel, inda ƙasa da kashi ɗaya cikin kuɗin al'ummar ƙasar ke samun wutar lantarki. Wasu bayanai na nuna cewa iyalan gidan Glazer wato mamallakan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ka iya biyan sa Jim Ratcliffe kuɗin da yawan sai kai miliyan 66 ko fan miliyan 52 matukar suka yi yunkurin soke yarjejeniyar da ke tsakanin su. Ƙarƙashin yarjejeniyar bangarorin biyu da ta baiwa Sarah Cliff damar jan ragamar kashi 25 na ƙungiyar. Iyalan na Glazer ba su da cikakkiyar ta cewa a ƙungiyar. har sai da sahalewar Ratcliffe, batun da ake ganin zai yi wuyar aiwatarwa. Yarjejeniyar dai na nuna cewa dole sai da sahalewar Ratcliffe Manchester United za ta iya ciniki. Sayarwa ko kuma sayan ɗan wasa hatta a kakar wasan da ke tafe cikin watan Janairu. Kuma aikata duk wani ciniki a ɓoye zai kai su ga biyan shi. Dala miliyan 66. Bugu da ƙari iyalan na Glazer waɗanda a baya su kaɗai ke da ta cewa a Manchester United. Hatta ga abin da ya shafi kora da ɗaukar ma'aikaci a yanzu. Ba kuma za su iya korar manaja Eric Ten Hag ba har sai da sahalewar Radcliffe. So duka-duka labaran kenan. A madadin jami'in da ya tace labaran ashiru lawal na goma ruwan ɓaure da kuma jami'in da ya tace labaran ta hanyar na'ura mai kwakwalwa nura muhammad da ma daukacin ma'aikatan tashar Fara'a TV. ne, Rikayya Muhammad ke cewa mu kwana lafiya.